Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita da kilohas 17,560 ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gyara ma domin a ji labaran duniya da su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su tsaron na majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin shigar da kayayyakin agaji zuwa zirin gaza bayan jinkiri na makonni gwamnatin ƙasar sudan tana zargin haɗaɗɗen daular larabawa da taimakawa abokin hamayyarta sannan a gaza kuma makamai masu linzami na mayakan gaza suna dira a kan birnin tel aviv da wasu matsugunan yahudawan sayoniya yanzu kuma ga cikakkun labaran kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wasu al'amura dangane da yakin da ke faruwa a gaza bayan da amurka da rasha suka ƙi kada ƙuri'unsu wanda ya ba da damar wucewar ƙudurin tare da amincewar sauran membobin kwamitin guda goma sha uku a jiya juma'a kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa abinda kwamitin ya amince a wannan kudurin sun hada da bangarorin biyu su ba da damar isar da kayakin agaji ga dukkanin falasinawa fararen hula a gaza tare da kiyaye lafiyan jami'an ba da agaji har ila yau ya buƙaci bangarorin biyu su samar da yanayin kawo ƙarshen yakin kafin haka dai an buƙaci a tsaida yaƙi amma amurka ta ƙi amincewa da hakan na biyun wanda amurka ta ƙi amincewa shine tsaida yaƙi na wani lokaci don haka a hali yanzu dai za a ci gaba da yaƙi kuma za a ba da damar isar da kayakin agaji ga falasɗinawa fararen hula daga ƙarshe ƙudurin ya buƙaci ɓangarorin biyu wato mayakan hamas da sauran mayaka a gaza da kuma sojojin hamsin ƙasar isra'ila su amintar da hanyoyin kaiwa falasinawa agaji a duk yankin gaza sannan daga ƙarshe an buƙaci babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya kafa kwamiti wanda zai kula da yadda ɓangarorin biyu suke ba da haɗin kai a wa'annan al'amura da aka ambata da kuma tabbatar da cewa kayakin agajin sun isa inda ake nufi da gaggawa har ila yau kudurin ya buƙaci a saki wa'anda ake tsare da su tare da kuma bar makamashi don buƙatun mutane su shiga gaza gwamnatin ƙasar sudan ta kori jakadan haɗaɗɗen daulolin larabawa daga ƙasar bayan zarginta da taimakawa abokin hamayyar gwamnatin ƙasar ta sudan wato janar muhammad hamdani dagulo shafin yanar gizo na labarai afirka news ya bayyana cewa an fara kai ruwa rana tsakanin kasashen biyu ne a lokacin da janar yasir atta mutum mai matsayi na biyu a cikin sojojin kasar sudan ya zargi abu dhabi da daukar hanyar shaidan wajen taimakawa 'yan tawayen rsf a kan sojojin sudan a ranar 28 ga watan nuwamban da ya gabata ne janar atta ya zargi haɗaɗɗen dole larabawa da aikawa rsf makamai ta kasashen uganda da kuma afirka ta tsakiya kuma tun bayan fara yakin a watan afrilun shekarar da muke ciki har ila yau gwamnatin sudan ta kara da cewa hadidin larabawa a wasu lokutan tana amfani da tashar jiragen sama nan jamaina da ke ƙasar chadi don aikawa rsf makamai sannan ta kammala da cewa hatta janar halifa haftar wanda yake iko da gabacin ƙasar libya na da hannu a cikin wannan aikin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jiniyoyin gargadi sun yi ta tashi nan da can a mafi yawan kasar falasinu da aka mamaye daga ciki har da birnin tel aviv babban birnin haramtaccen kasar wanda kuma yake tabbatar da cewa abinda jami'an gwamnatin mamaya suke yada wani cewa sun sami ci gaba a yakin gaza ba gaskiya ba ne tashar talabijin ta al'alam a nan tehran ta kara da cewa gwamnatin hajji kasar isra'ila ta san cewa lokaci yana da matukar muhimmanci a halin da ake ciki saboda ci gaba da suka samu a yakin da suke fafatawa da falastinawa a gaza shine zai fayyace matsayinsu idan an zo tattaunawa nan gaba don haka ne ba su damu da yawan sojojin da suke halaka a yakin ba da wannan dalilin ne dai sojojin hamdu kasar isra'ila suka yi kokarin mamayar garin jabaliya da kuma sansanin 'yan gudun hijira da ke kusa da shi a arewacin zirin gaza amma bayan da ta yi haka sai sojojin suka ji jibarin wuta a garin wanda ya tabbatar da cewa ba su mamaye garin gaba daya ba gwamnatin kasar angola ta ba da sanarwar ficewa daga kungiyar kasashe masu arzikin man fetur wato opec saboda rabon da aka ware mata a kungiyar na yawan man fetur da za ta haka. shafin yanar gizo na labarai african news ya nakalto ministan man fetur na kasar angola yana faɗar haka wa kamfanin dillancin labaran kasar wato angop a ranar alhamis ya kuma kara da cewa babu abin da kasar angola take samu a kasancewanta cikin ƙungiyar ta opec labarin ya kara da cewa saɓani kan rabon yawan ɗanyen man fetur wanda wasu ƙasashen afirka za su haƙa yana daga cikin dalilan jinkirta taron ƙungiyar ta opec a cikin watan nuwamban da ya gabata a taron dai an ware wa kasar angola ganga miliyan 1.11 a kowace rana har zuwa ƙarshen wannan shekarar sauran manya-manyan kasashe masu arzikin man fetur a duniya wanda suka hada da saudiya da kuma rasha suna son ganin farashin man fetur ya daidaita a wannan shekarar don haka suka buƙaci ƙasashen ƙungiyar su rage yawan man fetur da suke haƙa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 assalamu alaikum gidan radio biyu hausa suna na tasiri unguwa tudu da magaram nijar muna godiya da dama da kuke ba bamu muna bayyana ra'ayin bisa abubuwan da suke ci mana tuwa ƙuri'a yau na shigo shirin zan bayyana ra'ayina dangane da cika shekaru 65 da kasar mu nijar ta yi na samun yancin kai to za mu iya cewa wannan shine karo na farko da kasar mu nijar ta samu yancin kai duba da yadda shekarun baya yancin kan ya kasance tamkar a takarda ne ko kuma a baki amma ba a zahiri alheri ba don haka muna yi wa daukacin al'ummar kasar mu nijar fatan alkhairi kuma allah ubangiji ya kara kare mu da kariyar shi kuma allah ubangiji ya kara zaunar da kasar mu nijar lafiya kuma muna kara jinjina wa jagororin mulkin sojin kasar mu nijar musamman ma janar abdulrahman tani da bisa kokari da yake yi na ganin kasar mu nishar ta samu yancin kanta na gaske na gode gidan radio boh hausa alaikum shafin hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na usman dala bushari ta da magaram a Nijar dangance da manzo na musamman da kungiyar ECOWAS ta wakilta don saboda ya ka ziyara kasar mu ta Nijar don saboda alalimo bakin zaren da ke tsakanin su na kika kakin da take tsakanin su wanda su suna ga abin da suke kai daidai ne su ma suna ga abin da suke kai daidai ne saboda su san da cewar al'ummar Nijar sun kashe kunne su ji sakamako mai kyau wanda zai huto daga bakunan dukkan su kuma muna roƙon su da su ji tsoron Allah su tantamana bisa kan halin da talakan kasashen guda biyu suke ciki na Nijar musamman ma da na Najeriya don saboda mu muka yi eh, matsuwa don saboda juriya ce dai na irin kasar mu halin da take ciki muna ga shugabannin wanda suke jagoranci kasar mu ta Nijar muna ga hasken cewa eh, suna hawa masa raba mu ne da dukkanin wani mulkin mallaka Assalamu alaikum sashen Hausa na Iran muryar jamhuriyar Musulunci mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radio na Afirka reshen jihar da magaram. Kamar yadda yau take rana ta cika shekara 65 da in incin Nijar to muna wa duka 'yan ƙasar Nijar fata na gari kuma muna musu barka da sallah kuma muna kira ga 'yan ƙasa ta Nijar kamar yadda muka nace akan cewa lalle mun goyi bayan wannan gwamnati to muna ƙara godiya kuma muna so mu kara addu'ar da ƙasar nan ubangiji Allah ka sa wannan incin mai ɗorewa ne kuma Allah tabbatar mana shi duk wasu munafukai da suke son su ga sun tarwatsa ƙasar nan tamu Allah ka tarwatsa su ma kuma Allah ka ba mu haɗin kai mai ɗorewa a ƙasar mu jamhuriyar Nijar na gode. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu shashin Hausa na gidan radio Iran. Mai magana Ado Siniya Zen da magaran jamhuriyar Nijar. da farko yau na shigo wannan fili domin in ta yi 'yan nijar baki daya murna cika shekaru wannan da muka yi na samun inci to lalle wannan dai ita ce dai rana ta farko da muka ganta mun samu inci na gaskiya da gaskiya a bisa wannan gwagwarmaya da muke yi hakan lalle ya nuna mana wannan ita ce dai ranar da ta nuna mun samun incin kai na gaskiya da gaskiya da wannan dama nake mai kasa fifiyar godiya ta zuwa ga yan baki daya bisa wannan gwagwarmaya da muke yi da addu'o'i don mu ga kasar mu nijar ta zauna lafiya to lalle masha Allah hakan an yi an samu nasara muna fatan Allah sa wannan hakan ya zama alkhairi ga 'yan ƙasar baki ɗaya muna fika safifiyar godiya mu ga 'yan Nijar manya da ƙanana yara da manya da ma maƙotanmu masu mana addu'o'i don su ga mun samu zaman lafiya to ina muku fatan alkhairi tashi lafiya bayyana ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara uku biyar shida biyar huɗu takwas shida. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa biyu hajji daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH mu da warhaka mai magana Lawali Ando daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Ra'ayi na a yau zai tafi ne dangane da jawabin da shugaban mulkin sojin ƙasar Nijar ya yi na cika shekaru 65 da ƙasar Nijar ta zama jamhuriya. to gaskiya jawabin da ya taɓo abubuwa da dama wanda muna fatan abubuwan da suka taɓo ya kasance za mu gansu a ƙasa ba wai faɗa a takarda ba kamar yadda shugabanni suka saba faɗa duk shekara muna son ɓangaren shari'a ne ɓangaren tsadar rayuwa ne ɓangaren tsaro ne da dai sauran ɓangarorin da ba su taɓo ba ya kamata mu gansu a ƙasa ta yadda muke tunanin ka nan ta samu sabon numfashi to gaskiya ya kamata mu ga sabon numfashin a ƙasa allah ta'ala ya kare ƙasar mu nijar da ƙasashen musulmi sashi hausa na voh suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama daga jihar kebbi a tarayyar najeriya to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi kira ga al'umma wannan gida mai albarka na sashen hausa na muryoyin masu saurare na boh wanda aka ware domin mu tofa albarkacin bakin mu dangance da abin da ke ci mana a kwarya ko kuma sada zumunta to gaskiya ya kamata da allah mu rinka sanin abin da da muke yi domin wannan faɗakarwa ta idan ka yi ta ƙunshi duniya kowa na jin abin da ka ba da shawara saboda haka ya kamata mu san abin da muke yi sunana haɗabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi a Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio ta hira muna yi muku fatan alkhairi. Eh, sunana Muhammad Nazir Masaud Abdulkarim Dutsen garin Malam da magaram ɗin jamhuriyar Nijar. Eh, wato bisa akan batu na cika kan Nijar shekara 65 da zama jamhuriya to muna yi wa lokacin 'yan Nijar gaba ɗaya fatan Allah tabbatar mana da 'yancin kai da zama jamhuriya da haɗin kan al'umma na gaskiya kuma mu ana ra'ayi ganin cewa Nijar ba ta samu 'yancin kai ba sai lokacin 2023-26 da watan Yuli domin wancan 'yancin kai da aka ce Nijar ta samu 'yancin kai ne na mai ruwa jirwayi amma yanzu insha Allah Allah insha Allah albarkacin wannan hukumomi wanda Allah tursasa su ya dora su akan ya ba su kuzari na tsayawa na neman yancin na al'umma al'ummar musulmi al'ummar 'yan Nijar Allah ka taya su riko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon era suna na da isa abubakar tsoho mai barka a ulun mamma da ya mai wannan da kokowar za a jiha agadas ina mutanen agadas barka da ubangiji Allah za a kokowa jiha agadas wanda an ka fara ta lahi Allah sa a kari ta lahiya kuma duk wanda ta hurin na wasu ga ta lahiya Allah mai kada kowa cikin iyali na ya haya kuma Allah ya ba su hankurin zama tare da baki su ko baki su yi hankali abin da an ga ce ba a so a guje shi su kuma yan kokowa su bi dokokin kokowa abin da an ra'ayi na kenan Hassan Barka ina gaishe ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran Radio Tehran eh, ina muku fata na alkhairi kuma ina gode muku da kuke ba mu dama na faɗa albarkacin bakin mu ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya da jamhuriyar Nijar. Eh, dangance da jawabin President Chani eh, gaskiya aka ya tsakuro abu biyu waɗanda suka burge ni. Na farko dai da ya ce an samu an fara samun zaman lahiya yankin talabiyar wannan abu na kwana da farin cikin shi sai na biyan shi da na ga ya ɗauki kwarya yana shan ruwa da tun da farko haka shugabanni suke da su da 'yan takardar gaba ɗaya sun ɗauki al'adun da yanzu wallahi mun cira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio boh radio musulunci da ke iran da farko sunana malam kabiru da ke maraɗi ɗan guri kusa da makarantar Malam Abba. To alhamdulillah radio BOH muna godiya da kuke ba mu muke gayar ra'ayoyinmu. A yau zan yi tsokaci ko kuma zan yi kira ga 'yan ƙasa wanda ake ta kiraye-kiraye akan sai dai yawo da sauransu. Ya ku 'yan ƙasa ka kumance da ba sai dai yawo ba ce kaɗai maƙiya Nijar ga 'yan ƙasar Nijar akwai makiya na cikin gida akwai maƙiya na cikin gida duk lokacin da muka shiga alkunutu muna addu'a to ya kamata mu rika tunawa da wannan maƙiya waɗanda suke cikin ƙasa wanda da su ne ake zuwa ana ta wani ƙulle-ƙulle wanda kuma da izinin Allah subhanahu wata'ala Allah ba zai ba su izini ba ba zai ba su dama ba don akwai mutanen kirki akwai tsohi akwai yara ƙanana a cikin Nijar da izinin Allah subhanahu wata'ala mu ƙasanmu muke so ba abdurrahman cani kaɗai muke so ba a ƙasanmu muke so abdurrahman cani mulki ne yau in allah ya ga dama ya ga dama ya amshi da gare shi ya ba wani amma ƙasanmu tana nan wannan shine kenan shi da ya zo ya kama ya ce ga incin da za a hiddowa shine muke son ƙudurin da ya yi na gode mai magana malam kabiru daga maraɗi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa radiyon Tehran. Mai muku magana Aliyu ya hadi garin Nasarawa kuma ɗin galma gunduwar da jihar Tawa wakilin masu kyau da saurare na jihar Tawa. Alhamdulillah ala kulli hal jin daɗin mu da mun gaji magana baki magana da bakin shugaban kasa cewa Nijar addinin Islama suna shekara dubu da ɗari hudu da wani abu wannan ba ƙaramin jin daɗin mu na ba. Sannan godiyar mu da shugaban kasa, irin yadda ya bintan mutane bayani dangance da ruwa wanda ake sha irin kisa tasan da ya yi da godiya da jinya da goya shugaban kasa irin bayanin da ya yi da man fetur irin talaka sun ka sani abinda kowa bai sani mai a kulle ya shito ya zazzage ya buɗe talaka sun ka sani irin yadda ya yi babban godiya ta sosai irin mali da birkina irin yadda sun ka ba da jinin su ma da duke su da kwamina sun ce za su kare nijar an taɓa ta muna ƙara jinjina da godiya shugaban kasa dangance da kula da talakawa wannan ina jin daɗin wannan magana tashi suke sosai Sashin Hausa na Radio Iran mai muku magana alkasumi ne a yasi jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan jawabi wanda shugaban kasa a Cani yamma 'yan kasa to gaskiya wannan jawabai wanda shugaban kasa yake akai akai mu gaskiya muna jin daɗin su kuma mu yanzu ne muka tabbatar da cewa yanzu ne ake demokradiyya wanda ake tunanin suna demokradiyya ba abin da suke illa kama karya a yadda shugaban kasa baya fitowa ya ma 'yan kasa sharhi abinda da kasa take ciki da yadda turawa suke samun nasara a akan kuma ina kira da 'yan siyasan mu san da cewa muna da labari mu talakawa 'yan kasar Nijar 'yan siyasan da suka sa riguna riguna 'yan farar fulla suka dawo da matsayin 'yan farar fulla suna nema wai a a karbi wannan tayi wanda kungiyar ECOWAS ta wai ina tunanin su yake sun mance da kasar Nijar tana da dokoki ko ba san dokokin kasar su ba to su san da sai ni 'yan siyasan mu muna kallon su duk wanda mun san ba dan farar fulla bane na gaskiya na hakika to wallahi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 kuma sai duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro, mu da Barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci dangane da siyasa tattalin arziki tsaro zamantakewa da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan daga ƙarshe mu ji ra'ayin masana dangane da su gwargwadon lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da jawabin da shugaban kungiyar ansarula ta kasar yemen said abdulmalik badaruddin huthi ya yi bayan da gwamnatin kasar amurka ta ba da sanarwar hada kawance na kasashe don yakar sojojin kasar yemen saboda hana jiragen ruwan haramci kasar isra'ila da wa'anda suke zuwa haramcicin kasar wucewa daga mashigar ruwa ta babul mandab a jawabin da ya gabatar a kafafen yada labarai da dama a ranar laraban da ta gabata wato 20 ga watan disamba said badruddin houthi ya bayyana cewa mayakan kasar yemen za su mai da martani kan sojojin amurka a cikin tekun maliya matukar sun farwa kasar da yaƙi ya ce fiye da kwanaki 75 kenan da suka gabata haramci kasar isra'ila tana kai hare-hare babu kakautawa kan falasinawa a gaza suna aikata kisan kiyashi ba sa mutunta komai ba sa barin yara da mata da tsoffi ba sa barin hatta marasa lafiya a asibitocin gaza sai sun kashe su sojojin yahudawan sun aikata mafi munin abin da za su iya aikatawa a kan wani dan adam a duniya sai da suka aikata shi a gaza don haka mutanen kasar yemen ba za su zuba ido suna ganin abin da yake faruwa da 'yan uwansu a gaza ba tare da sun tallafa masu ba ya ce sun hana abinci magunguna da dukkanin bukatun rayuwa na mutane shiga yankin na gaza da nufin kashe su gaba daya said abdulmalik ya bayyana yadda sojojin yahudawa suka shiga yankin zirin gaza da tankunan yaƙi suka kashe marasa lafiya a asibitoci da duk mutanen da suke samun mafaka a asibitin ya kuma kara da cewa yunwa a yankin gaza ya kai matsayin da wasu sun fara rasa a rayukansu saboda ita kuma babu abinci babu magunguna a yankin shugaban kungiyar ta ansarullah ya ce gwamnatin ƙasar amurka wacce take jagorantar yakin da yahudawa suke yi a gaza sun yi barazana ga dukkanin ƙasashen duniya dangane da taimakawa mutanen gaza ya ce harfi kasar isra'ila da amurka da ƙawayensu sun zama barazana ga dukkanin ƙasashen musulmi da kuma ƙasashen yankin gabas ta tsakiya saboda haka ne ta ƙi tsagaita buɗewa juna wuta a gaza sannan ya kira ga ƙasashen musulmi su ɗauki matakan da suka dace na taimakawa falasɗinawa a gaza ta dukkanin hanyoyin da suka sauwaka a gare su daga ƙarshe said huthi ya ce ɓangaren ƙasashe masu gwagwarmaya a shirye suke su taimaka wa mutanen gaza ta duk hanyoyin da za su iya amma abin mamaki shine a wasu ƙasashen laraba musulmi hatta zanga-zanga ta goyon ba ga mutanen gaza a ƙasar yamin an haramta masu wannan a daidai lokacin da hatta a ƙasashen yamma wa'anda suka hada hadda amurka dubban mutane wa'anda ba musulmi ba ma kai hatta yahudawa wanda ba sahiyoniya ba wanda ba sa goyon kafa harfi kasar isra'ila kan kasar falastinu sun fita zanga-zanga har zuwa fadar white house ta kasar amurka a birnin washington ko kuma majalisar dattawan amurka a birnin washington don nuna fushinsu da abin da yake faruwa a gaza an kama wasu daga cikinsu an jefa su a gidajen yari amma hana hatta zanga-zanga a wata ƙasar larabawa musulmi abin mamaki ne har ila yau a wani wuri a jawabinsa said huthi ya yaba wa ƙasar malaysia da matakin da ta ɗauka kan kamfanin jiragen ruwa na jigilar kaya da ake kira zim mallakin harfi ƙasar isra'ila inda ta haramta wa kamfanin zuwa ƙasar ta malaysia ko kuma dai wata mu'amala da mutanen ƙasar ya ce mutanen ƙasar yemen sun ɗaukar wa kansu hana dukkanin jiragen ruwan harfi kasar isra'ila zuwa tekun resti da tekun oman da kuma tekun aden dukkanin jiragen ruwan harfi kasar isra'ila ko wanda yake zuwa can sojojin kasar yemen ba za su bar su su wuce a wannan mashigar ba wannan kuma a matsayin taimakon da za su iya wa mutanen gaza wa'anda hamdu kasar isra'ila ta hana hatta ɗigon ruwan sha shiga yankin tun ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata a ranar litinin da ta gabata shaidai shugaban ma'aikatar yaƙi ta ƙasar amurka wato pentagon lloyd austin ya ziyarci harbin ƙasar isra'ila inda ya ba da sanarwar kafa wata ƙawance ta ƙasashen duniya don hana ƙasar yemen korar jiragen ruwan hamsin ƙasar isra'ila daga tekun red sea ko kuma babin mandab kuma ƙasashen sun hada da amurka kanta wacce take shugabancin ƙawancen sannan akwai bahrain canada faransa italiya netherlands norway seychelles espaniya da kuma burtaniya kuma ya bayyana cewa aikin ƙawancen shine hana sojoji yemen a duk lokacin da suka kaiwa jiragen ruwan hamsin isra'ila ko wa'anda suke shiga babul manda gwamnatin kasar yemen dai ta fara nuna goyon bayanta ga mutanen gaza tun ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata a lokacin da aka fara yakin kuma a cikin wannan lokacin sojojin kasar yemen sun cilla makamai masu linzami kan garin ilat na bakin ruwa a harbi kasar isra'ila a bakin tekun akaba sannan sun kwace wani jirgin ruwan harbi kasar isra'ila tare da dukkanin ma'aikatansa sun kuma tsare su a tashar jiragen ruwa na hudaida banda haka mayakan husi sun kai hare-hare kan wasu jiragen wanda suke nufin kai kayan harbi kasar isra'ila ta mashigar ruwan ta babul mandab yanzu yanzu dai yawan mutanen da sojojin harbi isra'ila suka kashe a yakin gaza ya ɗara dubu ashirin mafi yawan su mata da yara sannan wasu 52,286 sun ji rauni kuma har yanzu a kowasu mintoci ana kashe mutane a yankin nazirin gaza rahotanni dai sun bayyana cewa jiragen ruwan hamdukasar isra'ila daga gabacin duniya duk sun sauya hanyoyinsu ta zuwa ilat da sauran tashoshin jiragen ruwa na hamdukasar isra'ila saboda tsoron hare-haren sojojin kasar yemen kwace jirgin ruwan hamdukasar isra'ila wanda gwamnatin kasar yemen ta yi ya yi mummunan tasiri a kan tattalin arzikin amurkasar isra'ila kuma yana ƙara muni duk da cewa har yanzu tasirinsa bai fara bayyana a kasuwannin hamdukasar isra'ila ba amma ko ba daɗe ko ba jima sai ya bayyana saboda mashigar ruwan na da matukar muhimmanci ga tattalin arzikin hamdukasar isra'ila kuma a lokacin da suka fara yaƙi a gaza ba su tsammanin wannan matsalan za ta kunno kai ba yanzu a yanzu dai rahotanni sun bayyana cewa kashi 80 cikin 100 na tashoshin jiragen ruwan kasar isra'ila wanda suke zuwa ilat ko ummu rash sun daina zuwa haka ma sauran tashoshin jiragen ruwan kasar isra'ila wanda suka hada da haifa duk takunkuman da kasar yemen ta dora wa kasar a babul mandab ya shafe su banda haka gwamnatin kasar yemen ta bayyana cewa tasirin hana jiragen ruwan yemen wucewa ta babul mandab zai shafi hatta kamfanonin hannun ƙasar isra'ila don kamar yadda suke shigo da kayayyaki daga ƙasashen waje haka ma suna fitar da wasu daga ƙasar wa'anda kamfanonin ƙasar suke samarwa don haka da dama daga kamfanonin ƙasar za su daina aiki don ba sa sai da kayayyakin da suka samar duk da cewa gwamnatin ƙasar amurka bata bayyana lokacin da ƙawancen sojojin ruwan za su fara aiki ba amma da alamun ba zai ɗauki lokaci mai yawa ba don a halin yanzu amurkawa suna rangadi a ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da sauran ƙasashen duniya don samun ƙarin ƙasashen da za su shiga cikin wannan ƙawancen. To madala masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu ga shirin nan na muleka iran muleka iran masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirin na muleka iran shirin wanda a cikin sabbin bayanai game da tarihin muyan wurare na al'adu masu waɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya ko kuma kasuwanci da fatan masu sun ci da mu kuma su daɗin shirin. To madalla yanzu bar mu shiga cikin kware shirin. Yau shirin namu zai bayani ne game da biredin gargajiya na kasar Iran. Ko me ka sani game da biredin gargajiya na kasar Iran? A matsayinsa na ɗaya daga cikin abinci mafi muhimmanci kuma yake taka rawa a cikin tsarin abinci na Iraniyawa. Kuma ya kasance wani abu ne da ba za ka iya raba shi a cikin rayuwar Iraniyawa da al'adunsu ba, kuma suna ɗaukar sa a matsayin wani abu mai matuƙar albarka da daraja. Iran ƙasa ce mai daɗaɗɗen tarihi kuma ba wani abin mamaki ba ne cewa gasa burodi yana da dogon tarihi a wannan ƙasar a matsayin abu mafi muhimmanci a abincin iraniyawa a al'adun iraniyawa suna ɗaukar biredi a matsayin wani abu mai tarin albarka kuma suna ɗaukar sa a matsayin babban ni'ima to yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin biredi a iran biredi Shi ne abinci mafi muhimmanci da ake iya samarwa daga alkama a faɗin duniya kuma shi ne abin da aka fi amfani da shi a faɗin iran ana kiran biredi a harshen farsanci da suna non an ambaci sunan nan cikin littattafan da aka rubuta tun a zaman daular sasaniyan a ƙarni na uku a wanda hakan ke nuna cewa biredin ƙasar iran an daɗe ana gasa shi tun a tali-tali. daga cikin biredin iran akwai lavash wanda shine biredin iran na asali haka zalika akwai wasu nau'in biredi kamar irin barbari wanda shi an kawo shi ne da kasashen makwabta ya akiwa a faɗi cewa ɗaya daga cikin tsoffin gidajen biredi na tehran tun daga zamanin mulkin kajara kai na goma sha tara kuma yana daga cikin mashigar luti saleh kusa da bar kasuwar tehran Raba-raban burodi a Iran akwai nau'in burodi a kasar Iran masu yawa kuma ana amfani da su kusan a duk wani lokacin cin abinci in ma safe rana ko dare ko kuma makamantansu. Da dama daga cikin buredin Iran ya samu karbuwa a ko'ina a faɗin duniya saboda faɗi da nau'o'i daban-daban da ake da shi da ɗanɗano daban-daban da ya sa nau'o'i daban-daban na biredin ana gasa shi a faɗin ƙasar Iran. To yanzu bari mu kawo muku bayani game da nau'i daban-daban na biredi a kasar Iran. Inda za mu fara da biredin sangek. Sangek ko kuma biredin dutse wanda yana daga cikin fitattun biredin gargajiya na kasar Iran da ake gasa shi a cikin wata irin tanda ko murhu na musamman. Wani nau'in biredin Iraniyawa ne da ake gasa shi a miƙe akan duwatsu na bakin teku da ake rufe shi da wasu ƙananan duwatsu kuma kullum ana baje shi a saman murhun da aka cika da waɗannan duwatsun masu laushi na musamman da ake jera su sannan kafin sannan zafin da ke cikin murhun yana gasa biredin da wurin yana gasa biredin yana gasa biredin da yake a wurin sai kuma biredin taftun taftun yana daga cikin biredin iraniyawa da ke da faɗi wanda mafi yawanci yana zuwa ne a yanayi na da'ira ko kuma yanayi na siffar kwai kuma ana yin sa ne a gidan burodi a lardin kurasan wannan biredin ana yin sa ne a wani irin murhu da aka sanya a cikin ƙasa kamar tanda wannan ne ma yasa ake kiran sa da suna biredin mashhad saboda la'akari da asalin inda ya fito sai kuma biredin barbari shi ma wani nau'in biredi ne da ya shahara a yankunan ƙabilun azari da ke ƙasar iran ko da yake ana gasa shi a halin yanzu a ko'ina a birni da lardi na ƙasar iran yanayin tsarinsa kamar da'ira ne mai tsawo yana da lankwasa da ƙarshensa a nan ana sanya shi a cikin murhu da wani salo na musamman da ake bi wajen gasa shi a wasu lokutan ma za a ga yana walƙiya saboda riɗi da ake sanyawa a kansa sai kuma biredin lavash Bredin lavash ko kuma non lavash da harshen farsanci wani nau'in bredi ne mara kauri fale-fale idan a kwatanta shi da sauran bredin kasar Iran. Yana daga cikin bredi mafi sauki kuma da ya zama kamar jamfa a Jos a faɗin ƙasar kuma akwai shi a ƙasashen makwabta kamar irin su Azerbaijan, Armenia, Turkiya da sauransu. Abin sha'awa a nan shine a shekara ta 2014 ne hukumar kula da al'adu da ilimi da tarihi ta Masar Ɗinkin Duniya UNESCO ta sanya biredin lavash a cikin jerin ababen tarihi da al'adu na ƙasar Armenia. A shekara ta 2016 kuma ƙasashen Iran, Azerbaijan, Turkiya, Kazakhstan, Kazakhstan an ƙara su a cikin jerin sunayen ƙasashen da suke amfani da biredin na al'ada na ƙasar Iran. Sai kuma biredin Shirmal ko kuma noni Shirmal wani biredin gargajiya ne da ake sanya masa ɗanɗanon sifron wato za'afaran kalmar shir tana nufin madara mol yana nufin cewa madara da ake sanyawa don kwaɓa fulawar yin wannan biredin maimakon a sanya ruwa mol yana samun ƙamshi mai daɗi daga saffron wato za'afaran da ruwan fulawa Ba ga wannan biredin yana da zaƙi sosai da ya yi kama da irin kayan zaƙin denmark babban abin mamaki a nan shine biredin shirmal yana da masoya sosai a ƙasashen indiya pakistan da kuma mongolia kuma ana ɗaukarsa a matsayin biredin baiwa kuma yana da matsayi na musamman a al'adar girke-girke na ƙasar iran saboda haka gidan biredin yana daga cikin muhimman abubuwa a cikin birane a kowane ƙauye ko unguwa da ke faɗin ƙasar iran ƙimar da biredi yake da shi a wajen iraniyawa ya wuce tunanin kowa biredin iraniyawa shine asalin duk wata shimfiɗar abinci ta iraniye dukkan nau'insa yana da sauƙi da kyau kuma yana daɗi sosai to ma saurare gan lokacin da aka haɗe shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jarin zamun shirin sai a tarbe mu a wani shirin domin jin mu ɗauke da wani bayani kan wani abu da ke faruwa a nan ƙasar iran da fata masu sun amfana kuma sun yaɗin bayanin da aka yi game da rabe-rabe da nau'o'i daban-daban na irin biredi da ake yi a nan kasar iran da ma wasu makwabta na kasar iran din amma don wani sallafa shi ne ya kammala ni ne na kashi tara ku a cikin shi ke cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to dot 1ng a huta lafiya. masu haro sai a gyara zama domin a ji shirin afirka yau afirka a yau Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun yadda yakin da ake gwabzawa a Sudan ya faɗaɗa zuwa birnin Wad Madani wanda ya kai ga gudun dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira daga muhallinsu da kuma sanarwar da 'yan tawayen kasar na dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka fitar na kwace iko da birnin daga hannun rundunar sojin kasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahotanni sun bayyana cewa mayakan 'yan tawayen sudan na dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun yi arangama da sojojin gwamnatin sudan a wajen birnin wadi madani fadar mulkin jihar aljazira da ke shiyar gabas maso tsakiyar kasar a ranar asabar da ta gabata a yayin da dakarun 'yan tawaye suka tunkaro birnin da nufin kwace iko da shi lamarin da ya tilasta wa dubban fararen hula tserewa daga muhalli muhallinsu domin neman mafaka mafi aminci shaidun ganin ido sun bayyana cewa sojojin sudan waɗanda tun farkon bullar yaƙi a ƙasar a watan afrilu suke rike da iko da birnin nawa madani sun kai hare-hare ta sama kan shiyar gabashin birnin da nufin daƙile ya harin da dakarun 'yan tawaye na dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suke shirin ƙaddamarwa kan birnin a ranar juma'ar da ta gabata shaidun ganin ido sun kara da cewa mayakan dakarun kai daukin gaggawa karkashin jagorancin muhammad hamdan hamidati sun mayar da martani kan farmakin da suka fuskanta daga sojojin kasar ta hanyar jiragen saman yakin su sannan an ga dakarun 'yan tawayen na rapid support forces sun nufi yankunan da ake gwabzawa gaba da gaba da sojojin sudan hakanan mazauna yankunan birnin na wad madani sun ba da labarin cewa tun a kwanakin baya-bayan nan mayakan 'yan tawayen sudan na rapid support forces sun kai farmaki kan ƙauyuka da suke shiyar arewa da kuma yammacin wad madani kuma hotuna sun nuna yadda hayaki mai tsanani ke tashi a wajen birnin na wad madani a cikin wata sanarwa da ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya fitar ya bayyana cewa fada ya barke tsakanin mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa da sojojin sudan a safiyar ranar juma'ar da ta gabata a yankunan birnin wadu madani inda ya yi sanadiyar tserewar mutane sama da dubu tamanin da shida daga muhallinsu kuma daga cikin 'yan gudun hijirar kimanin dubu ɗari biyar sun tsere ne zuwa cikin jihar ta aljazira har ila yau majiyar majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane dubu goma sha hudu ne suka tsere daga yankunan da ake gwamza faɗa a kusa da birnin wad madani inda wasu daga cikin 'yan gudun hijiran suka isa wasu garuruwa da suke makwabtaka da su domin neman tsira da rayuwarsu kamar yadda wasu faifan bidiyo a shafukan sada zumunta suke nuna cunkoson jama'a suna tattara kayayyakinsu suna barin birnin na wad madani da kafa a cikin wata sanarwa da kungiyar likitocin sudan ta fitar ta bayyana cewa asibitocin yankin birnin wadu madani da suka zama cibiyoyin jin kai da jinya tun a farkon bullar rikicin kasar amma a halin yanzu sun zama babu kowa a ciki saboda jama'a sun tsere don haka ala tilas aka rufe kofofin asibitocin a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen sudan ta bayyana cewa mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa a su na 'yan ta'adda sun kaddamar da hare-hare kan wasu ƙauyuka da garuruwa masu aminci a shiyar gabashin jihar aljazira waɗanda ba su da wani sansanin soji a cikinsu tun a ranar juma'ar makon da ya gabata ce majiyar mayakan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a shafinta na yanar gizo a dandalin x ta bayyana cewa tana tabbatarwa mazauna jihar aljazira da al'ummar birnin wad madani cewa hare su ba za su shafe su ba duk da kasancewar jihar a matsayin tungar sojin kasar bayan buɗe wani sabon shafin fada a sudan ma'aikatar haƙoƙin wajen amurka ta yi kira ga dakarun kai ɗaukin gaggawa da su dakatar da aniyar su ta ci gaba da ƙaddamar da hare-hare kan jihar aljazira tare da ƙauracewa wani fada a birnin wad madani ta kuma buƙaci sojojin sudan da su kaucewa faɗace-faɗace da sauran matakan da za su janyo bullar ayyukan da za su jefa fararen hula cikin haɗari bayan da rikici da tashe-tashen hankula suka yi kamari a jihar aljazira musamman yadda mayakan dakarun kai daukin gaggawa suka tsananta kaddamar da hare-hare kan birnin wad madani fadar mulkin jihar rundunar sojin sudan ta sanar a ranar talatar da ta gabata cewa dakarunta sun fice daga birnin wad madani fadar mulkin jihar ta aljazira tun a ranar litinin din da ta gabata kuma ana gudanar da bincike kan dalilin janyewar sojin sojojin har ila yau a wata sanarwa da rundunar sojin kasar ta sudan ta fitar ta jaddada cewa sojojinta da suke hedkwatar shiya ta ɗaya a birnin wadi madani sun janye ne daga cibiyarsu tun a ranar litinin a nasu bangaren dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a ranar litinin da ta gabata sun fitar da bayanin cewa dakarunsu sun shiga birnin wad madani bayan kazamin fada da sojojin sudan tun daga ranar 16 ga watan disamba da hakan ya kai ga kwace iko da birnin daga hannun sojoji dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun sanar da cewa kwamandan su muhammad hamdan da kalu hamidati ya fitar da kuduri a ranar talatar da ta gabata kan nada kwamanda abu akala muhammad ahmad kikel a matsayin kwamandan sashen tsaro na birnin wad madani fadin mulkin jihar aljazira sanarwar ta kara da cewa 'yanto jihar aljazira daga hannun makiya al'ummar sudan wato sojojin kasar wani mataki ne na 'yantar da kasar baki daya da kuma samun dama wajen gina sabuwar kasar sudan bisa sabbin ginshikai da za su wanzar da 'yanci da adalci da kuma tsarin dimokuraɗiyya a halin da ake ciki kuma hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa ta ce akalla mutane 250 zuwa 300 ne suka tsere daga jihar aljazira ta ƙasar sudan tun daga ranar 15 ga watan disamba sakamakon bullar aran gama da ake yi tsakanin dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da rundunar sojin ƙasar ta sudan kafin barkewar yaƙi na baya-bayan nan a sudan jihar aljazira ta karbi bakoncin 'yan gudun hijira mutane kusan rabin miliyan da suka rasa matsugunansu a birnin hartum fadar mulkin kasar da wasu yankuna na daban bayan da faɗa tsakanin rundunar sojin sudan da 'yan tawayen dakarun kai ɗaukin gaggawa ya koma tsibirin aljazira yaƙi tsakanin ɓangarorin biyu a rikicin ƙasar ya zama ya faɗaɗa har zuwa jihohin sudan guda tara waɗanda ake gwabza faɗa a cikinsu wato Khartoum da jihohi biyar na yankin Darfur da kuma jihohi uku a yankin Kurdufan. rahotanni sun bayyana cewa tun kafin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces su samu nasarar kwace iko da birnin wad madani fadar mulkin jihar aljazira da ke tsakiyar kasar sudan dubban ɗaruruwan al'ummar jihar musamman na birnin wad madani suka fara gudun hijira inda suka watsu zuwa cikin wasu yankunan jihar yayin da wasu suka tsallaka zuwa wasu jihohi domin neman wuri mafi aminci dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun wallafa wani faifan bidiyo da suka ce na su ne a lokacin da suka karba iko da harkutar rundunar sojin sudan ta daya a cibiyar tsaron yankin da kuma mashigar bari hantop daga gabas tare da harbo wani jirgin saman yakin soji a birnin kamar yadda wasu faifan bidiyo suka nuna mayakan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a cikin kananan motoci suna bin kan titunan birnin wadi madani da ke nisan kilomita 180 a shiyar kudancin birnin hartun fadar mulkin kasar sudan da kuma kan wata gada a kan kogin blue nile wanda ta fuskanci fada tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa a 'yan kwanakin da suka gabata masu fafatakar kare haƙƙin bil'adama sun bayyana cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun kafa wasu wuraren binciken ababen hawa a sassan birnin wadi madani sannan suka dinga kai farmaki kan gidajen jama'a suna gudanar da sace-sace ciki har da na motoci saboda babu jami'an tsaro a birnin sakamakon tserewar da sojoji da 'yan sanda suka yi a cewar shaidun ganin ido mayakan rapid support forces sun kuma kwace iko da yankunan da suke kusa da birnin wadi madani ciki har da garin rufa'a mai tazarar kilomita 40 daga arewacin birnin yayin da kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayyana cewa kwace birnin na Nawad Madani da dakarun kai daukin gaggawa suka yi na iya zama wani babban sauyi da zai ba da dama ga dakarun kai daukin gaggawa na Rapid Support Forces na nausawa gaba zuwa yankunan da suke yammaci da tsakiyar kasar Sudan. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To yanzu ga takaitattun labaran duniya. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wasu al'amura dangane da yakin da ke faruwa a gaza bayan da amurka da rasha suka ƙi kada ƙuri'unsu wanda ya ba da damar wucewar ƙudurin tare da amincewar sauran membobin kwamitin guda goma sha uku a jiya juma'a kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa abinda kwamitin ya amince a wannan ƙudurin sun hada da ɓangarorin biyu su ba da damar isar da kayakin agaji